ina ba ka wallahi ban san ku bane ah, mm, mm. abinda zan gaya ma tun kafin tun kafin koya aka gaya mai bakan magana su ma yake kamar yadda yalla bai aka aiko mai daga binni mm. su kan yan adam ana buƙatar an ce a ƙayyade iyali to haka abin kiwo akwai buƙatar a ƙayyade su abu a rubuce mota nawa ce ta wuce ga mota wannan haka a kori kura biyu ce kuma sai ko titi ba su bani ba a kori kura da wannan da wannan shi a kori kura biyu eh, eh. ka san ma na a kori eh na gane ina kuma ni ga shi a kori kura biyu da ni da shi mu ne a kori kura biyu yanzu dan buhun ubanka dan buhun ubanka a ce kai tafiya kwana da kwanaki a ce baka samu ko masafan goma jikinka ko bin ne akai kafin ka zo nan kafin ka da ake ta kawo na gode ma Allah kudin da ke sikiya shi ya dauka ba kai ka yi sata. Na dauka Kai ba ba na ta magana ban zama ba na ɗauka. Sata ne. Allah ya saka da alheri. Na fa gode. Mm, kaga. wannan hanzari ba gudu ba. Yawwa. Ka gani? Mm, ban ki ba kuyan nan taka Haka ne. Amma zan yi lissafin abubuwan da na yi mata. ka biya ni sai ka kama akuya ka tafi da ita ta kwana a gidana sau biyu ka kudin kwanan nan da wani uku din nan sai ka biya sai ka ce na musamman kana ji da kyau ina jin kudin dusa kudin harawa kudin ciyawa kudin girici kudin ganyen darbe cediya mm, mm, da aka fi goma ga fitsari da take a tsakar gida ga fitsari da take yi ga kahi da take yi duk wa'annan sai an bibiya wannan abin da aka lissafi wato sai na biya kenan ai kamar da kasa ne mai ciwon ido yawa ikon Allah a ce ka ce karata wallahi ha barka zuwa yawa yawa eh to batun magana ce Eh, sai a zuba ko batun nama kuma za a aiko ah, a haba kawai bara da wannan da in yazo ka ce ga ma ta goma nan a ciki wani ne eh. goma ma kuma ya labai a daukan man goma goma za ku kwarwa kuna hani kuma da abin nan kuma ya labai kuna abin to yau mun yi umarni da a dauka sai an jima aiki yayi nan bala'i ya ina eh bala'i wannan masifa ina ka shugabanci yake ne an karya ni ga kamewa na Allah ne yau. alaikum assalam akaramaka Allah ranka yi aram ai ta to ka zauna da kakana ka zauna da babana ko irin wannan ba bai zauna da kai amma ni baka zauna da ni ba yanzu dai me kuke so a yi abin da muke so da kai shine zamani ya zo saboda haka shi kansa addini na tafiya da irin zamanin da ya zo zamani ne na yanzu wanda in kun samu dole ku ba hukuma na yanzu nace me kuke so haraji haraji ana so a mutunta ku unguwa a gyara ku hmm? ana son bara ta ragu a rage son zuciya ta wannan idan nan nade shi nan nade shi gani takalman kuma na son a ce kuma da a ranke da da hada takalma ne eh ban da tsami ba abin da yake ranke wannan bawan Allah kai kai kai kai ai wannan na kai yawa wai kai garin yaya haka ne ya haka haka wallahi yalla ba ya sanan abin dai da kadibino na faɗo la ilaha illallah ba da tsada ayo dan Allah dan Allah wai Allah waye wai Allah wai waye dan Allah dan Allah dan Allah raka da waye ya koma waye Allah imana shi haba imana to ko kai ba kuma ka tafi gani kar kai min gina hakan gani na haka ne eh, yi ban din kai kai kai kai